a ci gaba da fafatawa da ake a wasannin league league musamman a nahiyar turai idan muka leka kasar ingila a gasar premier league mako na shirin shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta west ham kuwa sun sa canjaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta chelsea sai kungiyar kwallon kafa ta arsenal inda suka samu nasara a kan everton da kwallo biyu da nema sai in muka leka can kasar spain a bangaren la liga mako na biyar kungiyar kwallon kafa ta labente ta sha kashi a hannunsa da kwallo shida da biyu. kungiyar kwallon kafa ta Marcel kuwa sun tashi can babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta real sun tashi can babu ci tsakaninsu da Valencia. Real Betis kuwa sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da Atlantico Bilbao. Sai Barcelona a gida ta yi kunnen doki ta tashi biyu da biyu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Girona. A Ligue 1 na kasar Faransa kuwa mako na shida a jiya Rennes sun sa kashi a hannun PSG da kwallo uku da ɗaya. Sai Guingamp wanda ta saka kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Girondins da kwallo uku da biyu ita kuwa Lyon ta samu nasara akan Marseille ne da kwallo hudu da biyu a Bundesliga na kasar Jamus kuwa Bayer Leverkusen ne ta samu nasara akan Mainz 05 a wasan mako na hudu sai Frankfurt inda ta samu nasara ko kuma ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da RB Leipzig sauran labaran ko yana nuna cewa hukumar da kula wasan kwallon kafa ta duniya wato FIFA a ranar Litinin 1 ga watan Oktoba da muke ciki za ta bayyana sunan ɗan takara ko kuma dan wasa ɗaya wanda ya samu nasarar lashe kyautan gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya tsakanin Cristiano Ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta Juventus dan kasar Portugal ko kuma Luka Modric dan kasar Croatia mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma Mohamed Salah dan kasar Masar wanda yake takale da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool idan muka duba a tarihi shi Cristiano Ronaldo ya samu nasarar taimakawa kasarsa a wasannin da suka je gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya kuma ya kasance dan wasan da ya zamo ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma a shekarar da ta gabata ya dan wasan ya cika nasarar samun gasar cin kofin zakaran nahiyar Turai har sau biyar inda ya jefa kwallaye sama da arba'in 44 wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din a shekarar da ta wuce a wasanni daban shi kuwa Luka Modric ya taimaka wa kasarsa ta Croatia ta zamo na biyu a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda ta sha kashi a hannun Faransa wanda aka kare 2018 kuma ya samu nasarar lashe a kofin zakarun nahiyar turai da kungiyar kwallon kafa ta real madrid yayin da shi kuma muhammed salah ya taimaka wa kasarsa ta masar ta samu zuwa nasarar kaiwa ga wasannin karshe ko kuma ta kai ga wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka kare a kasar rasha kuma shine dan wasan da ya jefa kwallaye 44 a kungiyar kwallon kafa ta liverpool a shekarar da ta gabata kuma ya kasance gwarzon dan wasan kwallon kafa ta nahiyar afirka a shekarar da ta gabata iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi.